godiya su kara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai, salati da sallamawa ga fiyayyen halitta annai Muhammad, da shi da sahabbansa da iyalansa da mumunai waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tausaya mana ya sa mu kasance daga cikinsu. Barkanmu da sake haɗuwa a wannan rana ta Lahadi wacce ta dace da goma ga watan shawwal hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallam shekara 1447 wadda ta dace da 29 ga watan uku miladiya 2026 Allah madaukakin sarki ya ba mu aron lokaci mun halarci wannan masallaci mai albarka insha Allah domin ci gaba da karatu da muke yi cikin wannan littafi na Hisnul Muslim min Azkari Kitabi wa Sunna wallafawar Sheikh Dr. Sa'id bin Wahab Al-Qahtani Allah madaukakin sarki ya ji kan shi farta mishi yau kuma shine darasin mu na arba'in da biyar a cikin wannan littafi mai albarka muna magana akan addu'a babi da ke magana akan azkarus sabahi wal masa zikirori da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kwadaitar da mu mu yawaita yin su a lokacin da muka waye gari da kuma lokacin da muka kai yammaci mun tsaya a zikiri na bakwai ko shi Allahumma ma asbaha bi min ni'matin أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر أولا يقول شننا نبقي يوضا متاجي أنا تقوس إن شاء الله نتقوس بالتشين فإن اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم آتني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت ثلاث مرات wannan yana daga cikin addu'o'i da ake yi zikirori na safiya da mareci wannan zikiri ya tabbata cikin sunan na imam abu dawud Allah maɗaukakin sarki ya ji kan shi gafarta mishi hadisi na 590 daidai haka yana cikin musnad na imam ahmad yana cikin sunan na imam an-nasa'i shine hadisi na ashirin da biyu a cikin sunan nasa'i haka imam bukhari ya fitar da shi a cikin al mufrad ɗinsa shi ma yana cikin wannan littafi hadisin ya samo asali daga sahabi da ya kira Abu Bakrata Abu Bakrata ɗaya ne daga cikin sahabban Annabi Muhammad صلى الله عليه وآله وسلم ننسى عبد الرحمن شيني سند حديث الرواق أبو بكر شي عبد الرحمن ɗan Abu Bakara da shi Abdurrahman ɗin kuma tabi'i ne, shi baban shi Abu Bakara shi kuma sahabi ne, to shi Abdurrahman ɗin yake cewa, ƙultu ya abati إني أسمعك تدعو كل غداة عبد الرحمن نان أبو بكر يتي مباوان سيتي يا بابا كل دسافي سنادي كان وصفة وصف الدعوئي كان تيوى اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت كل إن أجيك أنا فأن ونن دساتي سوءك وحين تمسي حقك منك يجنك ديما إن da تي شما yammace kai shi ma منين دليل يا sake فقال في أبو بكر يتيمش إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن فأنا أحب أن أستن بسنته ما يفي الناس أبو بكر يتي يا كيدانا لليني ناجي النبي محمد sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana karanta waɗannan addu'o'i safiya da mareci da wannan dalilin ni kuma sai zama ina son ka koyi da sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi ni yi koyi da sunnan to da shi Abu Bakarata yana ci yan gida a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asali bawa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanta shi yantaccen bawansa kaga yana cikin waɗanda suke da kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sosai da suke sanin abubuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi wanda koda shi kadai ne Abu Bakar ta ce saboda haka tunda naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi sai na ga to ni ma bari in koyi da sunnansa yadda yake da safe ya karanta su uku da yamma ya karanta su uku shi ma sai nake yi da safe in karanta su uku da yamma in karanta su uku sai rinka cewa Allahumma afini fi badani ya Allah ka bani lafiya a cikin jikina ka sanya mun lafiya cikakken lafiya a jikina suka ce ai ij'al badani mu'afa min al-amrad wal asqam likai asta'ina bidhalika ala ta'atika ya rabb ya Allah ka sanya lafiya cikakken lafiya a jikina ka kare ni daga dukkan wani nau'i na cuta da rashin lafiya saboda in samu ƙarfi da ƙarfin gwiwa na in bauta maka yadda ya kamata ya Allah yace Allah wa Allahumma afini fi sam'i ay ay khas ba'da am wana yaki bayan yace Allahumma afini fi badani ka sa bani lafiya jikina gaba ɗaya zama yana da lafiya to kuma sai aka sake keɓance wasu gaɓai a cikin jikin saboda mahimmancinsu da girmansu da matsayinsu da amfaninsu wajen yin ibada sai aka keɓance ji da gani ce Allahumma atini fi sam'i ai ya Allah ka bani la cikakken lafiya a me yake da suna a jina ka kare mun jina ya zama jina ya zama lafiya kalau ka kare shi da dukkan wani nau'i na rashin lafiya sa'annan suka ce yana ɗaukan ma'anan ka kare mun jina ka hana ni jin abin da zai jawo mun fushinka ya Allah an gane ku bayan ka samu kariya daga dukkan wani rashin lafiya da zai taɓa jin nawa sa'annan kuma ka kare mun jin ya zama ba zai jin baddina ba zai kai ni zuwa ga in ji abin da zai jawo muku shirka ba ya Allah sannan Allahumma atini fi basari ya Allah ka bani lafiya a idona ka sanya min idona ya zama mai cikakken lafiya kuma ka sanya kar gani na ya kai ni zuwa ga ganin abin da zai jawo min fushinka ya nisanta ni daga samun yardanka yace la ilaha illa anta babu abun bauta bisa cancanta sai kai ya Allah madaukakin sarki Allahumma inni a'udhu bika min al kufr ya Allah lallai ni ina neman ka tsare ni daga kafirci ka tsare ni daga kafirci kace li annahu laysa dhanbun ba'da al-kufr so da in mutum ya zama kafiri to shikenan babu wani babu wani zunubi kuma duk abin da zai yi mai karami ne duk abin da zai karami to kafirci shine mafi girman zulmi kuma duk wanda ya mutu a kai, kaga ba wani duk wata kofar rahama ya kulle makansu, ba ma sa tsammani ko kadan mu ce mutu a kafirci ke to ya Allah ina neman tsarinka ka tsare ni daga kafirci wal faqari ya Allah kuma ka tsare ni daga talauci ka tsare ni daga daga talauci malama suka ce li anna al-faqira in lam yakun indahu rida bil qada'i tasakhkhata ala qadari wa qad yatba'uhu dhalika at-tasakhkhut ila al suka ce Allah manzo Allah sallallahu a wannan addu'an bayan ya ce Allah ta tsare ni daga kafirci sai kuma ya kawo al-faqru talauci ya haɗa da shi suka ce saboda shi wanda ya zama talata in ya zama ba shi da yarda da kaddaran Allah da yanayin da Allah ya ije shi an gane ku sai zama wannan rashin yadda da kaddara rashin yadda da hukuncin Allah a kai shi da ije shi kuma zai sai kai shi kuma zuwa ga kafirci an gane shi yasa masu iya magana suke cewa al faqr asa an yakuna kufran kaga ce in talauci yayi yawa yana iya kaiwa zuwa ga kafirci ga wanda bai da yadda ga Allah madaukakin sarki bai dada hukuncin Allah ba yana baya babu babu cikakken imani da kaddara al-qada wal qadar a zuciyarsa to kuma sai kai zuwa ga kafirci Sai yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ce Allah ka tsare ni daga kafirci sai biyo bashi da wal faqri da kuma talauci an gane mu sai ce wa a'udhu bika min azabil qabri ya Allah kuma ina roƙonka ka tsare ni daga azaban kabari la ilaha illa anta babu abun bauta bisa cancanta sai kai ya Allah madaukakin wannan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantawa ya karanta su uku da safiya ya karanta su uku da yammaci Allahumma atini fi badani Allahumma atini fi sam'i Allahumma atini fi basari la ilaha illa anta Allahumma inni a'udhu bika min al والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت أنغانيه na takwas na tara malaita shine fadin hasbiyallahu la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim hasbiyallahu la ilaha illa huwa عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات shi kuma wannan ana karanta shi su bakwai su bakwai ake ake karantawa haka tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to da Imam Ibn Sunni ya rawaito shi Abu Da'ud shi ma ya rawaito Sheikh Malam Ibn Qayyim Al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala shi ma ya kawo shi a cikin Zadul Ma'ad fi hadi khairul ibad. Riwayar Imam Abu Dawud ya tike ne zuwa ga sahabi Abu Darda Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi. Abu Darda yake cewa ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa من قال إذا أصبح وإذا أمسى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات كفاه الله ما أهمه بذل الله صلى الله عليه وآله وسلم شاتقوا لفضونا الدعاء حسبي الله لا إله إلا هو alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim a lokacin da ya waye gari da kuma lokacin da ya kai yammaci sab'a marrat so bakwai bakwai to Allah maɗaukakin sarki zai isan masa akan duk abin da yake damunsa Allah maɗaukakin sarki zai isan masa akan duk abin da yake damunsa so da ai dama abin da ya tabbatar kenan ya tabbatar ne da cewa Allah ɗin ya isan masa shine ma'ana hasbi Allah Allah ya isan mu Allah ya ishe ni Allah ya wadace na wadatu Allah ka ɗai na riƙe duk wanda ba Allah ba ba ruwana da shi shi ma'ana hasbi Allah la ilaha illa huwa babu abun bauta bisa cancanta sai shi alaihi tawakkal zuwa gare shi na dogara tawakkaltu ai i'tamat zuwa gare shi shi kadai na dogara dogaro na gaba ɗaya zuwa ga Allah wa huwa rabbul arshil azim kuma lallai Allah nan shine ubangijin al'arshi mai girma shine ubangijin al'arshi al'arshi mai girma to ga dama abinda mutum ya faɗa kenan cewa Allah ya isan masa kuma sai Allah maɗaukakin sarki sai ya isan masa fadan hasbi Allah ko hasbuna Allah wa ni'mal wakil ko hasbi Allah wa ni'mal wakil ko hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim yana da falala masu yawa sosai da sosai yana da falala masu yawa sosai da sosai annabawan Allah da Allah madaukakin sarki ya aiko su da yawa wannan ya zama addu'an da suke yi dan neman kariya daga Allah ya kare su daga abubuwa da yawa da suke jin tsoro annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa mana da yake da mana tafsirin ayoyin da suke bada labarin gwagwarmayan annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam da mutanensa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace wannan addu'a ita ce annabi Ibrahim ya karanta lokacin da aka jefa shi a rijiya Allah madaukakin sarki sai ya umarni da rijiyan yace ya kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim shine hasbi Allah wa ni'mal wakil an gane annabi Yusuf alaihi salatu wassalam ha yana cikin addu'o'in da baban shi ya rinka yi game da shi da Allah madaukakin sarki ya ba shi wannan kariyar tun daga farko har ƙarshen rayuwar shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Qur'ani ya faɗa mana gurare daban-daban guri na farko umarni Allah ya masa da yi guri na biyu kuma Allah ya ba mu ya faɗa mana sun da shi da sahabbai sun yi wuri na farko lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita daga daga garin Makka kafin hijira ya tafi Ta'ifa mutanen Ta'ifa suka yi masa abin da suka masa na wulakanci Me ya kamo hanya yana dawowa ai a lokacin aka saukar masa da laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur jallati wa in me zai ce فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم Allah ce in kai musu wa'azi suka juya baya suka nemi su cutar da kai ka karanta wannan addu'a zan baka kariya lokacin da aka yi yakin yakin ahzab ko lokacin da aka yi yakin ahzab ahzab ne ko uhud uhud lokacin da aka yi yaƙin Uhud lokacin da aka yi yaƙin Uhud sahabai sun sha wuya sun ji jiki sosai da sosai bayan da suka dawo gida mushrikai makka sai suka ce a ah, to ai tun da mu riga mun rauna nasu mun karfin ya kare me za mu koma ai mu dawo ko sai mu ƙara abin da muka muka fara mu kashe su gaba ɗaya kawai sahabbai suna suna madina sai labari ya zo ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mushrikai ba sun yanke shawara za su dawo ko su karasa a cigaba daga inda aka tsaya shine Allah madaukakin sarki ba mu labari alladina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel aka ce musu to waɗannan kafaran sun sake haɗa zuga sun sake haɗa runduna mafi ƙarfi sun juyo za su dawo kanmu. faɗa musu wannan Allah ce fa zadahum imanan sai ƙara musu imani wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil me ya faru Allah ce fan qalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsakhum su' suka dawo da wata ni'ima daga Allah madaukakin sarki da wani irin falala daga Allah madaukakin sarki Allah ce ko babu wani abu na bakin ciki ko na damuwa ko na cutarwa da ya same shi saririyan sun ce me hasbunallahu wa ni'mal wakil na rantse maka da Allah ko kai ne yau yau yau wata fitina ta tinkari ga gata gata ka karanta hasbunallahu wa ni'mal wakil wallahi ba za ka fada ciki wallahi ba za ka fada ciki Saka yana daga cikin addu'o'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana da suke da tasiri sosai da sosai kar mu rinka wasa da shi kar mu rinka wasa da shi حسبي الله ونعم الوكيل ko kai da sigan jam'i hasbunallahu wa ni'mal wakeel duka ko kai yadda Allah ya faɗa na cikin suratu suratu tauba hasbiyallahu alladhi la ilaha illa huwa alayhi wa huwa duk abin da kake bin tsoro wallahi Allah madaukakin sarki zai zai kawar maka da shi babu wani babu wani dalili saka mu rike irin waɗannan addu'o'i sosai da sosai karantarwa ce daga fadar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya sa mu gani abu na goma daga cikin afkarus sabahi wal masa da malai kawo malai ce shine fadin Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiya fi dunya wal akhirah Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiya fi dini wa dunyayi وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أبتال من تحتي وأنا shi mana الدوري cikin الله صلى الله عليه وآله وسلم يترنت الدمو ورنت أي safiya da marice kamar yadda ya tabbata hadisin sahabi Abdullahi dan Umar Allah madaukakin sarki ya ƙara yadda a gare shi yana cikin sunan na Imam Abu Dawud hadisi na hudu. yana cikin sunan na Imam Ibn Maja, hadisi na ɗaya. Ah, Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala ya nuna hadisi ne ingantacce a cikin sahihu sunan na Ibn Majah Abdullahi dan Umar Allah madaukakin sarki ya kare ta a gare shi da shi da mahaifinsa yake cewa lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadau haula'i da'awat hina yumsi wa hina yusbih yace shi a sanin sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba barin wannan addu'an ba a lokacin da ya waye gari da kuma lokacin da ya kai yammaci yace bai taba ganin lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wayi gari da safe bai wannan addu'an ba ko bai taba gan lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai yammaci bai wannan addu'a bai wannan addu'a Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiya ya Allah lallai ni ina roƙonka yafiya da kuma lafiya ha yafiya da kuma me lafiya shine ni'imar duniya da lahira kenan a duniya tana da lafiya lau kaga ka samu ni'imar duniya sanan Allah ya yace maka kaga lahirar ka ma lafiya kalau ce Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiya fi duniya wal ya Allah ina roƙonka afwa da yafiya a duniya da kuma lahira allah inni as'aluka al-afwa walafiya afiya ya Allah ina roƙonka yafiya da lafiya fi dini a addinina in samu daman yin addini in bauta maka lafiya kalau wa dunyaye a dukkan harkokina na duniya waɗanda nake yi waɗanda ka yadda a yi su a duniya ya Allah ka bani lafiya da yafiya in yi su lafiya salau. wa ahli da iyalaina wa mali da dukiyata Allahumma astur awrati ya Allah ka suturce dukkan al'aurata ya Allah karka duk wani abu da nake yi wanda kuskure ne ya Allah karka tona mun asiri Allahumma stur awrati ya Allah karka tona mun asiri ka sifirce dukkan al'aurata wa amin rawati ya Allah duk abin da jin tsoro ka amintar da ni akai shi duk abin da jin tsoro hankali na yake taji saboda shi saboda ya Allah ka cire min wannan tsoron ka bana aminci game da shi Allah Allahumma ne min bayni yadayya ya Allah ka kare ni ta gaba gare ni wa min khalfi ka kare ni ta bayana wa an yamini ka kare ni ta damana wa an shimali ya Allah ka kare ni ta haguna wa min fawqi ya Allah ka kare ni ta samana wa a'udhu bi 'azamatika ya Allah ina tawasili da girmanka da matsayinka an ubtala min tahti kar a girgiza ni ta kasa na ma duka hanyoyin da shedan yace zai zo ma dan adam kenan ko ثم لآتينهم من بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين شريت نارا إذا جرمان الله bayan ka zan zo musu ta gaba ta baya ta dama zan zo musu da kowane bangare ko ba za ka samu da yawa daga ciki suna gode maka ba to kai kuma kana roƙon Allah duk wannan bangaren da shedan zai zo ba dan adam to ya Allah ka kare ni daga shedan nan sai ka ƙara da an uktara min tahti ya Allah kada ina neman ina tawassuli da girmanka da matsayinka ka kare ni kada a girgiza ni ta kafa maluma ka ce wannan ma'anansa kana roƙon Allah madaukakin sarki ne ya hana ka yin laifin da zai sa Allah madaukakin sarki ya maka irin hukuncin da ya ma waɗanda ya musu hukunci wajen girgiza su ta kasansu. Amma gani a zamanin nan da yawa wani yana yana tafiya ko a mota ko a mashin sai da kasa ya ta fashe ya fada Ba kaga nan uktala min tahti injina in ko haga wani an uktala min tahti ka tafiya a mota ta ta fashe an uktala min tahti duka ta kasan ka ne Allah ya girgiza ka to duka kana roƙon Allah madaukakin sarki ya kare ka daga wannan gaba da Abdullahi dan Umar Allah ya kare ta a gare shi yace shi a sanin sa manzalla sallallahu alaihi wasallam bai taba wayan gari ba face sai ya wannan addu'a haka bai taba kai wayan yammaci ba face sai yayi wannan addu'a Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiya fi ad dunya wal akhirah Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiya fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali Allahumma astur 'awrati wa amir روعاتي Allahumma احفظني min bayni yadayya wa خلفي وعن يميني وعن شمالي wa فوقي وأعوذ بعظمتك أن أبتال من تحتي فاتا yana da matukar muhimmanci mu rike waɗannan addu'o'i Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon rikewa kamar yadda muke muka sha faɗa ba ce sai ka haddace tuku zaka zaka rinka yi zaka zaka yi daukan littafin ka sai gaba gare ka kana karantawa kana karanta wanda aka ce ai adadi kaza ka karanta ka maimaita yau da gobe ba za ka san lokacin da ka rinka ka rinka haddacewa ka kai kaɗan kwanaki kadan ko watanni kadan sai ka ka haddace mafi mafi yawa Allah madaukakin sarki ya datar da mu insha Allah ta'ala anan zamu dasa ayan Allah madaukakin sarki ya da mu zama ta gaba sai mu tashi daga na goma sha ɗaya abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ba mu lada a kai